Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si. Kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar Talata 29 ga watan Oktoba yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahar Amin Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Yau bayan labaran duniya za a ji cewa yayin da ake shirin sake shiga aikin kwaskwari kundin tsarin mulkin kasar Ghana an shiga takaddama kan aikin tun daga yanzu. Kamar yadda aka ji a shirinmu na asuba muna ɗauke da rahoto kan inda aka kwana a ci gaba da tayar da ƙayar baya da 'yan sashen ingilishi ke yi a ƙasar kamaru kamar kowace ranar talata babu ya ku makeri na tafa da shirinsa na a dawo lafiya Sulabarma kuma zai shigo da sharhin jaridun Nijar. Sannan muna tafa da ra'ayoyin masu mu amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. ana ci gaba da kai samame kan manyan shugabannin kungiyar is a siriya wani abu da ke nuna gaggawar da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta 'yan ta'adda dakarun gamayyar mayakan sdf da ke kawance da amurka waɗanda suka taka rawa wajen kawar da shugaban ƙungiyar ta is abubakar albagadadi da kuma kakakin ƙungiyar abu hassan almuhajjar sun ce an kai wasu jerin hare-hare a ranar larabar da ta gabata da nufin kawar da manyan shugabannin ƙungiyar 'yan ta'addan inda aka neme su da rai ko a mace Kakakin mayakan na SDF Mustapha Bali ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Litinin cewa an yi nasarar kai wani samame tare da kama wasu manyan shugabannin kungiyar ta ISIS. Sannan ya ce waɗanda ba a kashe su ba za a kama su. Yana mai cewa laifukan da kungiyar ta dash ko kuma IS ta aikata ba za su tafi a banza ba. Ga dukkan alamu ɗalibai masu zanga-zanga tare da busa hon mota da kuma saka kaɗe-kaɗe mai ƙara a Iraki sun bijirewa umarnin da sojoji suka bayar na saka dokar hana zirga-zirga a birnin Bagadaza inda suka cika tituna a daren jiya Litinin. hukumomin iraki sun umarci mutane da su ƙauracewa kan tituna tsakanin dare tsakanin tsakar dare da zuwa shida na safiya bayan da aka kwashe wani yini ana kazamar zanga-zanga akalla mutane uku aka kashe yayin da sama da ɗari suka ji rauni a jiya litinin a arangamar da aka yi tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda wanda suka yi ta harba barkonan tsohuwa ɗalibai da sauran masu zanga-zangar sun fita sun fusata ne kan zargin cin hanci da rashawa da suka yi katutu a ƙasar da kuma tafiyar hawainiya da tattalin arzikin ke yi da kuma rashin ababen more rayuwa duk da arzikin man fetur da iraki ke da shi labaran duniya kuke saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc daukacin 'yan majalisar wakilan amurka za su kada kuri'a a wannan makon kan binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba donald trump inda zai taɓo batun gardamar da fadar white house take yi na cewa binciken ba bisa ka'ida ake yin sa ba kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta saka ranar alhamis a matsayin ranar da za a kada kuri'a. inda ta faɗa a cikin wata wasiƙa da ta rubuta takwarorinta cewa tana son ta kawar da duk wani shakku game da shirin tsigewar. Pelosi ta ce matakin kada ƙuri'ar kan binciken tsige shugaban zai tabbatar da binciken da ake yi da kuma tsarin da ake bi wajen sauraron bahasi wanda zai zama bayyananne ga Amurkawa. da kuma yadda za a miƙa hujjojin da aka samu ga kwamitin da ke kula da harkokin shari'a wanda zai yi sharar fage ga yadda shugaban da lauyansa za su kare kansa shi dai trump da magoya bayansa 'yan jam'iyyar republican sun kwatanta binciken a matsayin wanda bai bi ka'ida ba saboda ana yin sa cikin sirri sannan gaba ɗaya 'yan majalisar ba su kada ƙuri'ar a yi binciken ba. sai dai pelosi ta ce wannan hujja tasu ba ta da tushe ma'aikatan kashe gobara a jihar california na can suna fafutukar shawo kan wata sabuwar wutar daji da ta tashi a jiya litinin a kusa da gidan adana kayan tarihin gargajiya mai suna getty da ke birnin los angeles wannan ita ce wutar daji ta baya-bayan da ta tashi cikin jerin gobarar da ke ci gaba da ci a fadin jihar. magajin garin los angeles eric gassetti ya ce gobarar da ke ci a yamma da birnin na los angeles ta laƙume kadada 200 tun lokacin da wutar ta tashi kafin wayewar gari a jiya litinin sannan ta ƙona gidaje aƙalla biyar yankin na ɗaya daga cikin inda gidaje masu tsada suke a birnin kuma wutar ta tilastawa dubban mutane barin gidajensu. su shahararren dan wasan kwallon kwando lebron james wanda ke zaune a yankin ya ce shi da iyalansa sun fice daga gidansu yana mai cewa sun sha wahalar neman otal ɗin da ke kusa da yankin saboda duk an cika su. zahra amin fage aka saurara da labaran duniya a nan sashen hausa muryar amurka. To kamar yadda aka je a ƙasar Ghana an sake shiga aikin yin kuskurima ga kundin tsarin mulkin ƙasar wanda aka fara tun a zamanin marigayi shugaba a Tamils amma aka dakatar bayan aikin ya laƙume dala miliyan shida da kusan ɗigo uku to sai dai wannan karan ma ƙungiyoyin sa kai na bayyana fargabar cewa ana iya sake tafka irin asarar da aka yi a baya ridwan abbas gare ka tsohon shugaban ƙasa marigayi atamils ne ya soma shirin na sake nazarin kundin tsarin mulkin ƙasar a shekara ta 2010 domin daidaita kundin tsarin mulkin na shekara ta 1992 bayan an gano wasu aibobi muhimmin aibi ne damka cikakken iko hannun masu zantarwa abinda ke raunana aikin majalisar dokoki game da abinda da ecopl ta ce ne ba a yi wani abu ta kamaime don gabatar da shi shirin zaccarwan kundin tsarin mulkin ba tun babban zaben shekara ta 2016 bayan da gwamnati ta gabatar da takardar amincewar rahoton kwamishin a shekara ta 2014. Shugaban kungiyar Aaron Bashan ya nuna damuwa ga rashin nuna sha'awar kwamitin wurin zartar da yabawan. We are extremely concerned that the Mun damu matuƙa gaya cewa dala miliyan shida da uku da aka kashe a baki ɗayan shirin zai zama barnan kuɗi kawai. ACOPL e ta yi imani babu hankali muddin ba a zantar da cikakken yaba wadda tsarin CRC ya yi ba game da kundin tsarin mulkin ƙasar tsarin da ya yi nazarin kundin ya gabatar da yabawansa. Muna kira a hukumci a bayyana matsayin zartarwar yabawan kwamitin sake nazarin da kuma mambobin crc na yanzu wakiliyar star ghana Mabel vivi ta shimfiɗa matakan matsantawa gwamnati ta zantar da yabawan part of the campaign, there are a number of actions that's been planned towards that campaign. A matsayin ɓangaren gangamin akwai matakai birjik da za a amfani da su don matsazantar da yabawan. Daya a cikinsu ne tuntuɓan waɗanda suka ruwa sun kai tsaki. Kuma abinda wannan ya tattara shine muna so mu fito da lamurra da ke fili lamurra masu muhimmanci za mu shirya zantarwa da kuma karar da za mu gabatar ga shugaban ƙasa Ƙungiyar ta shirya gabatar da kukanta ta yanar gizo domin gabatar da buƙatar tabbatar da an yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyarar fuska. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To a gaida Rituwan daga kasar Ghana kuma bari mu kada kasar Kamaru inda a nan kuma 'yan awaren sashen Ingilishi ne ke ci gaba da kai hare-hare saboda rashin gamsuwa da irin tsarin da gwamnati ta bi wajen gayyatar su a yi sulhu. Awwal garba gare ka. har yanzu tsugune bata kare ba a bangaren da ake amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila a kasar jamhuriyar kamaru musamman ma kan irin yadda gwamnatin kasar ta kira taro domin daidaita al'amuran zaman lafiya amma matsalar ta faskara har yanzu dai masu fafutukar kirkiro haramtacciyar kasar su ambazoniya suna ci gaba da kai muggan hare-hare akan jami'an gwamnatin kasar musamman ma kamar yadda maharan suka kai wa ayarin motocin gwamnan bamin gabanin da hari lele afrik a yayin da ya je rangadi a waɗansu ƙananan hukumomi na jihar wannan ne yasa na tambayi alhaji mutari da mai faɗa a jini a ɓangaren lallai hakan ta faru tawagar gwamna suna tafiya gokakin jawa to sashin da kenan an yi su 'yan aware sun tare wannan tawaga da harbe-harbe da sauransu to amma abin fahimta nan shine gwamnati ne ta yi sakaci ya saka dan maciji ya rika kaga shi ko soja yadda ake horar da su befin shekara guda ko kuma ce wata takwas a nan kasan kamaru to amma an ka duba ka gani waɗannan yara yanzu shekara uku suna na cikin jaji wani irin horo ne ba su samu ba saboda haka dole gwamnati ta sake rawa idan tana so wannan abin ya sanje maganan kuma shi zaman tattaunawa da aka yi a yawun da saboda a sami sulhu Eh, abin da ya saka kake gani kamar ba zai iya samun karbuwa ba domin mutane na gani cewa an gauraya abin idan za ana neman shirya abubuwan da ya damu masu harshen ingilishi ne to kaga ya kamata a kirawo su su zo su zauna kowa ya faɗi ra'ayin shi kuma ya kokari ya yi amfani da waɗansu ra'ayin daga cikin abubuwan da za su faɗa don ba dukkan abin da za a faɗa ne za a ce yana da kyau saboda a samu zance mafi alheri Alhaji Ahmadu Jibo ya daga cikin matasan kasar Kamaru masu fafutukar wanzar da zaman lafiya a kasar. Abin da kowa ya sani ne bayan wato wannan babban taro da shugaban kasa mai girma Fulbiya ya gayyaci 'yan Kamaru ga baki daya a zo a zauna a tattauna bisa ga wannan matsala har a yau dai an samu cewa wayansu 'yan katsiro wa'yansu wanda har yanzu ba su yi kansu karatun tanisu ba a wannan shashi suna dauke da makamai amma dai sanin kowa ne cewa wa'annan mutane mutane ne kalilan wato mama awal zaka duba bayan bincike ya nuna cewa wa'annan a jeji suke a can cikin kurmin jeji sukan fito su yi mutane ta'addanci ko kuma su zo su kama mutane suna tambayan eh, wato eh, rashawa ko kuma abin da ya kama da haka to har a yau dai gwamnati na ci gaba da kokari amma dai a gaskiya bayan zaman da aka yi mun ga canji da yawa domin yawa daga cikinsu sun kawo makamai sun ajiye makamai kuma wato sun shiga wannan tsarin da shugaban kasa ya saka na cewa idan ka ajiye makami shi a dauke ka a samo maka abin yi masu magana dai suna cewar zama lafiya ya fi zama dan sarki muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. To a gaida awwal kafin mu ci gaba ga marigayi dan kwairo. Gracias. gai gaida marigayi dan kwairo to yanzu kuma bari mu koma gefe guda baba makeri ya gabatar mana da shiri na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba ku makeri ne daga sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. kamar yadda muka yi muku alkawari shirin adawo lafiya yau zai leƙa ne jamhuriyar Nijar inda hatsarin ababen hawa ke ci gaba da salwantar da rayukan jama'a sakamakon rashin mutunta ka'idojin tuki lamarin da ke ƙara tayar da hankalin jama'a da hukumomin ƙasar. motocin bus bus na kamfanin jigilan fasinjoji na daga cikin motocin da suka fi haddasa hallaka rayuka a kan hanyoyin zirga-zirga tsakanin biranen kasar ko tsakanin Nijar da kasashe makwabta sanadiyar wasu tarin dalilai da masana ke dangantawa da ganganci kamar yadda wakilinmu a Yamai Sulaiman Muni Barma ya tattauna da shugaban kungiyar fafutukar rakiya tsirran motoci a jamhuriyar Nijar mai duka Alhaji Yawale inda yake cewa to kasan shi hatsarin mota ba abu guda bane ki kawo shi hatsarin mota cikin abu uku ne cikin abin na uku in guda ya zamanto yana da matsala sai a samu hatsari na farko shi mai tukin mota da kanshi in akwai matsala gare shi ana samu hatsarin mota na biyu ita hanyar da kankanta in akwai kuskure gare ta yana sa a samu hatsari sannan bayan hanya ita mota da kanta in tara da matsala kuma yana sa a samu hatsari to in ka diba ka gani shekarun ba virus da an kai na ministan transport sufuri na shekara ta huce kusan mutum 900 da wani abu suke rasa su ko shekara an nishar waɗanda an kali saha bayan hatsarin mota ko kuma kwana 30 bayan hatsarin mota irin da an kai sun kai mutum 900 har da an kai kusan dubu wanda ke rasa su. banda waɗanda ke jin ciwo wanda a kwanci asibiti da waɗanda ke mutuwa kwana talatin ba hatsari ba a nan su saboda shi wannan hatsarin mota ka wannan hada maka abubuwan da ke kawo shi lalle lokacin da an kai wannan an ka sa wannan kamfani kamfani na transport kamfani da zagazin motoci an yi shi ne saboda abu uku abu na harko a rage zirga zirgan motoci da ke bisa hanya yawan su ya rage in ka gani kar tana ɗaukar mutum saba'in mutum saba'in din nan kan mamakin mota uku suke na disney plus na nhs yan karan hais hais hais kenan an jaye mota uku a kan hanya an sa guda sai an kawo su an ka sa su dama sai zamanto zirga-zirga ta yi yawa mai yawan nan ta rage babu cinkoso bisa babu cinkoso kwarai bisa bisa babba hanya sannan na biyu mutane a kamun su da kusa saboda in suna tahiya a rage lokaci da inda zaka da inda ka taso da inda zaka lokacin da ka kai mai yawa bisa hanya eh, shi ma ya rage a maimakon a kwana akan hanya watakila za a kai inda ake son aje din ɗaya rana ɗaya rana don ka gani sannan kuma bayan haka nan shi kan shi eh, mai shiga masu shiga motocin a ba su damar su su shiga inda suke so bayan mulkin a ce dole ga mota an sa ta layi ita za shiga tana yi ba ta yi ita za shiga to bisa ka haka na ka san bisa ruskon da an kai mutane wanda ke sarai kansu su ne waɗanda a cikin motoci na zaga zaga masu yawa wanda a cikin motoci kaga mota ko da haista ko kuma babban mota mai ɗaukar mutum saba'in in ta hatsari in ta an hatsari ya samu kaga mutane da ke sarai kansu. wato motocin jigila sun yi halaka mutane kenan wurin hatsarin eh, ababen hawa. su eh an kai hatsari mutanen da ke mutuwa su yawa bisa ga wanda ɗauki mota shi kaɗai ko shi da wani shi kaɗai. bai zama ɗaya da mota saboda su in ka gani ita kar guda kama gari ne take biki mutum saba'in wala to ka gani ba abun wasa ba ne shi yasa su sun yi yawa waɗanda waɗanda azabin cikin motoci su wanda sun yi yawa waɗanda garis da ake na yi sannan mai bi musu waɗanda ka bi musu su ne 'yan babur masu moto babur babur sannan 'yan ƙasa cikin 'yan ƙasa akwai yara ƙanana akwai tsohi su ne mahiya waɗanda ke rasa rayuka su bisa ga hatsari bisa hatsari ka dai hagan yau yau zaman da muke da yawan Niger babu gida guda wanda zai daga hannu ya ce shi a gidansu ba a taba samun hatsarin mota ba abu ya zama kamar da aka ce ruwan dare game duniya mu kiran da muke mutane kowane lokaci shi ne mu kwatanta musu dafa fa shi hore guda ne in ya ta babu wani a rage yawan ganganci bayan wannan za ka ga mutum allah ya bashi hanya hali ya sai mota sabuwa ya sai mota ya haɗa miliyan biyu ko miliyan uku sai mota amma allah bai bashi zuciya sai sabuwar taya rashin taya shine babban matsala wanda ke sa idan ta kwashe ana gudu ana gudu babu wani gyara za ga mutum ya sai mota amma bai iya hidda kuɗi sai sabon taya duk tayoyin da ake sa mutane ke sa tayoyi ne wanda sun ƙara aiki kamar motocin wanda gwaje ne wanda wasu sun ƙara aiki saboda bisa kowane taya akwai abin da ake rubutawa bisa taya akwai indikatar na user da indikatar user wanda in ka diba in ta canye akwai abin da ke nuna kuma kowace taya akwai gudun bai kuma kamata wuce an rubuta shi bisa taya ba kuwa san shi ba an rubuta taya ga bai kamata a huce kilo 100 a wadata ita ba kai sai ka ɗauke ta kai ɗari da hamsin da ita kuma ba sabuwa bace kenan ka gani dole a samu matsaloli muna nan ga waye mutane kai saboda su yi hankali su hatara a nan ne kuma za mu dakatar da shirin sai sabon mako mu ci gaba da kawo muku tattaunawar shugaban kungiyar fafutukar rage hatsarin da wakilin musulmin muni barma a madadin bakon namu da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin baba yakubu makere ne ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a gaishe ka yanzu kuma ga silabar da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce tarwaito cewa sha'anin ilimi na ƙara fuskantar tarnaƙi a jamhuriyar Nijar sakamakon abin da ta kira halin ko inkulan da hukumomi ke nuna wa wannan fanni. Jaridar ta buga hotunan wasu tarin yaran birnin Agadas zaune a ƙas suna ɗaukar darasi a ajin makaranta. Matsalar da yaran birnin ya mai fadar gwamnati ma ba su tsira da gare ta ba. yayin da bayanai ke nunin an kori ɗalibai kusan dubu ishirin da biyar daga makaranta a yankin zandar a bana a wani lokacin da 'yan ta'adda ke ci gaba da kona makarantun boko a yankin tilaberi da listuwar na cewa kamfanin cominac mai haƙar uranium a garin arlit da ke yankin agares ya ba da sanarwar shirin dakatar da ayyukansa daga ranar 31 ga watan maris na 2021 sakamakon lura da wasu bayanan da ke gwada alamun karewar albarkatu a ƙarƙashin ƙasar da ya shafa shekaru fiye da arba'in yana haƙar uranium ƙasashen Niger, da faransa da japan da espanya ne ke da hannun jarin wannan kamfani wanda ake ganin rufe kofofinsa wani mataki ne da zai jefa ɗaruruwan magidanta cikin halin zaman kashe wando. Jaridar Le Nouveau ta bayyana cewa 'yan bindiga sun sace magajin garin Kablewa da matarsa waɗanda kuma ake ci gaba da garkuwa da su yau kwanaki goma cif da nufin neman kuɗaɗen fansa. Jaridar ta ce wata majiya ta tsegunta mata cewa a wajejen karfe goma na daren sha tara ga watan Oktoba ne wasu mutane ɗauke da bindigogi suka kai farmaki gidan magajin garin na Kabalewa da ke gundumar gegime inda suka kashe mutum guda kafin su yi awon gaba da shi haɗe da mai ɗakinsa. mu karkare da jaridar air m4 wacce ta ruwaito cewa wata tawagar mambobin kwamitin wanzar da zaman lafiyar karkarar agadas na gudanar da ziyara yanzu haka a kasar mali domin halartar taron majalisar haɗin kan yankin azawad wato ho conseil pour l'unité de l'azawad jaridar ta ce kwamitin wanne ke karkashin jagorancin shugaban majalisar mashawartan karkarar agadas mohamed anako na gudanar da wannan ziyara ne da izinin hukumomin jamhuriyar nijar dauke da saƙon zaman lafiya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to gaida suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin Garbace da nan da kungiyar muryar talaka ta kasa da jihar Taraba. Hakika ce ce kuce dangane da ziyarce ziyarce da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yake yi ni ban ga ma'anar masu yi wannan cece ce ba ganin shugaban kasa muhammadu buhari a zuciyarsa da kasarsa da talakawan kasarsa su ne a gabansa kuma ziyarce-ziyarcen da yake yi babu wani wuri da kai ziyara ba tare da an nuna alfanu da zai kawo najeriya ba assalamu alaikum mai magana umar hassan tankuri daga nan katsina ne ina tambaya ga shugaban kasa ya bar sun ba ya wakilce shi in baya nan koko yanzu ma haka nan aka ta yi kamar sadda ya ce raja a ban mu hakan nan najeriya ba mu da shugaban kasa ba mu da wakili a huta laya daga umar hassan kuri daga nan kasana assalamu alaikum biyoyi amerika mai magana kasimu aliyu sadaunan matasan asar azahar sokoto biyoyi america ina tsammani da wannan dama kuma isa mana da sakonmu na ta'aziyya wani babban rashin da muka yi na matar margayi alhaji abubakar ta faɓaliyar union najeriya kuma na arewa ina son ku isa mana sakonmu da gwamnatin jihar bauchi da masarautar bauchi da dokacin al'ummar najeriya da al'ummar jihar bauchi mai dangane da wannan rashi da muka da fatar allah ta ji kanta ya gafarta mata Assalamu alaikum sashen hausa rediyon Amerika suna na ɗan Doja Kabira jihar Niger Nigeria. Ina kira ga shugaban kasa don Allah da Annabi ya mai da hankali a halin da talakawa suke ciki. Zancen koko ɗagawa a sama ya wuce ya wuce haka gaskiya ba shi ne damuwan talakawa ba. Muna bukata ne a yi ayyuka da ke damu mu. To yanzu kuma ga Zahara ta dawo da labaran duniya amma fa a taɗaici. Ana ci gaba da kai samame a kan manyan shugabannin kungiyar IS a Siriya wani abu da ke nuna gaggawar da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta 'yan ta'adda. dakarun gamayyar mayakan sdf da ke kawance da amurka waɗanda suka taka rawa wajen kawar da shugaban kungiyar ta is abubakar albagadadi da kuma kakakin kungiyar abu hassan al-muhajir To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin wannan lokacin yanzu abadadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Zahar a fage da ta karanto mana labaran duniya da Salaman Abu wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan wannan lokacin Darius Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.